يا أئمة الشيخ اهنني لنا بهذا المحضر وتأتي بي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله هكذا يوم كداره العظيم to kulga ya masu ya muhammadu la ajidu fima uhi ilayya muharraman ban samu wani abu ba wanda aka ai wanda aka goma wahayi da shi maharama wanda take abin haramtawa ala ta'imin ya da'amu bisa ga mai dandano wanda zai dandane shi laysa bi kitabillahi shehu babu wani abu a cikin littafin Allah wanda aka haramta illa arba'atu ashiya'in sai abubuwa guda hudu abubuwan nan guda hudu to su ne aka haramta illa yakuna maitatan sai dai in ya riga ya zama mushe almaita su ko shi ko abin da yake mushe dama to haramun dama ke haramun ne au dama mazuwa ko kuma jini wanda aka kyafe bi ila ta gairi shi a fanin waninsa kalkabari wadda hani kamar hanta da kuma ainihin kuhu au hama hindirin ko ko nama na alade fa inna huda ma shi nama alade rijisun haram ne dama shi tun farko na ma'ana da, haram ne Allah ya kiyaye au ko kuma ƙetarewan haddi to illa wanda aka halitta bi ghairi lahi bihi ba da sunan Allah ba au shay'un ko kuma abu ne zubiha wanda aka yanka bi ghairi ismillahi ba da sunan Allah ba laysa shay'un muharram babu wani abu wanda aka haramta illa hadhihi al-arba'ati sai waɗannan abubuwa guda huɗu waɗannan abubuwa guda hudu da karanta za mu zo kansu waɗannan abubuwa guda hudu wanda aka haramta wa ran ayatul bakara da haza aya ta bakara kuma ta ƙara ma waɗannan abubuwa guda hudu da aka haramta ta ƙara musu ƙarfi ma'ana haddadat hadhihi al-arba'a aidan wannan aya ta bakara ita kuma ta riga ta iyakance wa'innan abubuwa guda hudu wanda aka haramta wa karara ajin ma'ida ayan ma'ida ita ma da ta zo ita ma ta karzibi wannan wa da anwalul maitati nau'o'in abubuwa da suka zama ainihin wato mushi su ne guda hudu za su za Allah zai bayyana mana su manhanikatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan najiha ga sunan guda hudu wal manhanikatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan najiha ma'ana akuya wanda aka daure tana kiwo sai ta murde ta shaƙe ta faɗi ta mutu da wanda ma mutu ne wal mawquzatu da wanda aka fyaɗe ta ta faɗi ta mutu wannan ma mutu ne wal mutaraddiyatu da wanda ta faɗo daga sama ta mutu wannan ita ma mushi ne wanda ke haka da kuma ainihin wanda zaki ma'ana ba zaki ba sa ya soke akuya ita ma ta faɗi ta mutu da wannan su ne guda hudu wanda an mushi walmahanikatu walmakozatu walmutaraddiyatu wannan ne wadannan su an mushe su ne cikin alkur'ani wanda Allah ya ce wannan karatu sai kuma ma a kalar sabon sai kuma zaki ya samu akuya ya take ta ya ci wani abu ya banta to haza wannan kullu dahilin fil wannan duka ya shiga gaira baki kai ba mai tafiya ne fi sunnati da hadisin da sallama kullu zina bi min atba'i haka nan kuma duk wanda ya zama ma'ana zaki ya kashe kuma ulabun min at-tayri haka nan kuma da mai harbin عهده بتلك وعلى الذين وعلى الذين حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما كملت ظهورهما أو الهوائي أو ما اختلف بعدل ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون wannan shine Allah ya ce haza bi tilka hadihi bi tilka wannan shine aka bayar musu sun haramta dawakai sun hana su dawakai wannan sun sun sa musu kwalliya ba a hawa ba a dora musu kaya to nan ma shine Allah ya ce hadihi bi tilka wancan da suka yi an haramta musu wannan ma'ana ma'ana wa alal ladina hadu da waɗannan yahuda da suka ketare haɗi a ranar kulli dai da duk wanda yake da ainihin wato ah, da yake da suna duk wanda yake a ranar mun haranta kulli dai zuburin duk wanda yake da ainihin wato kumba duk wanda yake da kumba to mun haranta mun haranta haramta mun malam tuba rika sabi a muddan ainihin ya tsoro da ba kalibi kamar rafu gairihi da makamantuwa kaga raƙumi ai ya zo da rabuwa su suna nan ne a dauri guda su ma an haramta musu wajen kasu wa min al-bakari haka nan ma saniya wal ganami da akuya da saniya dinnan da akuya haram na haramna alaihi shuhumuhuma kitsan su ne aka haramta musu a suruhu kitsan ko da ya ya dankare ma'ana wa shahamul kulli da kuma kitse wanda ya haɗe ga iya ya riga ya tandare wuri guda da duk wannan an haramta su ba su haramta da wakai ba sai su masu kwalliya su yi ta za a je wajen wuki ba a hawa ba a tsora musu kaya to wayin nan guda biyu su ma an haramta mu hadin bitilka an rama illa ma hamala zuru sai abin da ya rafi biki da shi min hada da gare ta amma hamalatul hawaya ko ko abin da ya haɗu tare da jijiya jama hawil wato taron wato jijiyoyi ma bi da ya riga ya da kashi ma'ana wannan da ya riga ya da ainihin kashi shi ma an haramta musu ko ainihin wanda ya ya dan fa inda shi an haramta musu wannan ya riga ya to zalika wannan haramci da zainahum da shi muka mayar masu hadini bi tilka kenan kun ga da wata ba a hawa ba a dora miki kaya mun haramta musu wa'innan ruwa da hun muka saka musu bi ga yin da yake da da dalilin saboda ainihin zalunci da suka yi bi ma sabaka wanda ya riga ya gabata fi suratul nisa'i a cikin suratul nisa'i wa inna cewa mu da sadiquna mu masu gaskiya ne inda Allah zai ibada na wajen labarin da muke bayarwa

abin da ka zo da shi suka karya ta ka zuba kullum ya musu rabu ko ubangijin ku zo rahmatin ma abokin rahama ne ramin kuma wasu ati mai yalwa asalin ya aji dukkan bil hukumati tun da bai yi muku gaugawa ba wajen hukuma ba bai muku gaugawa wajen hukuma ku fi talatu hukuma akwai rausasawa a cikin wannan ainihin rahama kasa ma'ana bidu'a ihim da kiransu da ake yi kuma idan imani zuwa gari amma kada su manta wala yardu ba suna ba abin da zai kare azaba mun yazo kan kawai mun yurbi na ga wadannan mutane يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا أكرمنا من شيء كذلك كذب الله قد عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الذم وإن أنتم إلا تبرسون فيقول الذين أشركوا za ku ji waɗannan da suka yi shirka za ku ji suna cewa Don sha Allah guda dai Allah ya ga dama ma a shirka na ai da bai shirka ba al-kuffar su kafirai ya kula suna cewa inna la tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da daukaka huwa allazi sha'a ishrakuna ai Allah shi zo mai shirka din me aka ce kaga haka wannan gaskiya ne Allah shi zo mai shirka aka ce eh kaga haka wannan gaskiya ne na kuma iyayenmu da ba su ba wala da hum da ba mu haramta kowane abu ba da zalika na haka nan ma iyayenmu ko ka zalika na haka nan ma haramcin da muka haramta lau annan laha ba domin Allah sha a so zalika wannan ba da ma kana haram. da haka din bai yi ba to haka hakun wannan gaskiya abin da suka fara ai ba abin da mutum zai ba abin da zai yi wanda Allah bai so ba ko ba nan alaihi kalman sai suka gina karya akan wannan ko rajin bi Allah ya yarda da wannan din ne ya so da makana da bai so ba kai huwa alladhi sha Allah ne da ya so din wa huwa biya da da haka amma kuma abin da su suka faɗa din Allah ya yarda da haka su abin da suka faɗa din haka kan wannan ƙarya ne eh kasu haka tabaraka wa ta'ala sai suka kusanto da Allah da abin da Allah ya halitta azul haka alal mahaluki sun kusanto Allah da abin da ya halitta fa innal mahaluka kaga ki ainihin halittan Allah la yasha khairu ba zai so wani abu ba illa wani ya bihi sai ya da dafi la'annahu cewa shi halittan nan na Allah la yasha shay'an ba zai so wani abu ba illa sha alahu bi manfa'atu sai in ya so abin yana da amfani in ya sa abin da ba abin ba ya da amfani ba ma zai so shi wani halittan na Allah idza kana lahu manfa'atu idan abun idan yana da amfani fi shay'in a cikin wani abu sha zai so shi an ya kuna zalika sai so haka ne idan ya ayin nan mashi'atuhu mashi'ar Allah wani lahu da yardan Allah muqtarina ne masu gwamuwa ne suna kusa da suna kusa da juna da annahu cewa shi dalibul manfa'ati shi bawa na Allah mai neman amfani ne wallahu tabaraka wa ko Allah madaukakin sarki la yakunu shay'un wani abu ba zai so shi ba wani abu ba zai zamo ba illa bi mashi'atihi sai in Allah ya so walakin da muke wa shi Allah ya sha'u shay'an zai so wani abu ne wa yarda bihi kuma ya da shi ko ya sha'u shay'an zai kuma so wani abun wala yarda bihi kuma ba zai so ba zai yarda da shi kuma hmm? ya so shi ya yarda da shi ya so shi bai yarda da shi ba ya so shi ya yi da shi ya so shi bai yarda da shi ba amma shi mutum duk abin da kaga ya sanin ta yana so to ya tabbata abin nan mai amfani ne a wuri in ya san baya da amfani ba zai so shi ba sam sam sam haka yake wa walau sha Allah da dai Allah ya ga dama da Allah ya so in ji kafirai suka ce ma a tarkana da bai kan ba hada haƙun wannan gaskiya ne ai gaskiya suka faɗa in Allah bai so zai bai so shi ba abin zai yi amsa la sai dawo ya ce mana alƙuru kaga kafirci bi mashi'atin Allah ne dan Allah ne wal ishraku kaga shirka bi mashi'atin Allah ne dan Allah ne wal ma'siyatu kaga sako bi mashi'atin Allah ne dan Allah ne walakin da lam yalla hada bai da wannan ba kafirci bi mashi'atin lahi da yardan Allah ne wal ishraku shirka bi mashi'atin lahi da yardan Allah ne wal ma'siyatu da sako bi mashi'atin lahi da yardan Allah ne walakin sani dai lam yarda da Allah, shi Allah ban bai yarda da wannan din ba hmm? tunda bai zai yi ba a yi sai ya dawo yake wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yarda da bayin shi kafirci ba tunda bai da su yi kafirci ba kaga bai yadda da su yi sako ba bai yadda da su yi kafirci ba bai da su yi shirka ba bai da su yi sako ba saboda bai yadda da akin lalabiyar da biki haka ne amma bai yadda da shi ba sai zama wani la yarda li ibadi bil kubra bai yadda da ainihin bayan su yi kafirci ba zai baiwa mai kyau amma da wa in tashkuru da za ku dawo ku godiya yadda ku lakum sai zama ku da shi ka ku to sha abu ya so shi ma da ne kuma bai yarda da ke ba ba kuwa shi Allah da ruwan da yana da ainihin wasu madangalu guda biyu kitabul mashi'ati ko kitabul hikmah magana na ainihin yarda da magana da hikima an ce kuma da juna suke kitabul mashi'ati magana akan ainihin wato yarda la yakunu shay'un ba wani abu da zai zomo illa sha illa shay'un da Allah sai abin da Allah ya so sai yake mana wa shuru kaga kafirci wal muharramat da abin da zo aka haramta wal ma'asi da sabo kullu hadhihi dukkan wa'annan bi mashi'atillah da yadan Allah ne walakin dalili la yarda bi yadabali ibadi al kuwar sai kuma ya ƙara warwarewa yace wal imanu kaga imani bi mashi'atillah da dan Allah ne wa da'atu kaga bin Allah bi mashi'atillah da dan Allah ne ko yarda bi zalika amma shi Allah ya yarda da hakan yarda zalika ya yarda da haka fahim kalu su kafirai sun ce su haƙƙin sun faɗi magana irin na gaskiya bayan sun faɗi magana na gaskiya akwai abin da zai yi ba da dana ba to sun faɗi gaskiya suka dawo kuma ba nawa alaihi badilin suka gina abin da ce a kai dai a suna cewa sha Allah da dai Allah bai gada dama ba ma a tarakana da bai shirka ba Iyayen mu ba da su shirka ba Wani a rauna mai ce da ba mu haramta wani abu ba a abu wannan gaskiya ne wa na ga shirkan mu wata harimuna da abin da muka haramta bi yi da yadda Allah ne da shi. in Allah ya yadda da haka A ka kai wannan ƙarya ne yace wa kadhalika wa kadhalika haka nan wa kadhalika haka nan kazaba haulai wa'annan mutanen ka na maka sun zama makaryata kamar yadda suka zama masu ƙarya din nan kazaba da zai min waɗannan da suka gabace su haka suka ƙaryata annabawansu da suka ƙaryata annabawansu din ta za ba sana har suka zo suka ɗanɗane azaban mu kul da ya musu ya muhammadu hal indakum min ilmi kuna da wani ne da anna la haralin bi zalika Allah ya haka din in kuna da wani ilimi to a ta kun kuna da wani ilimi ba to da jumla na ku fito mana da shi la ilmi inda ku ba ku da wani ilimi a kan wani inda tabi'u fi zalika ba abin da kuke bi fi zalika a cikin wannan illa zanna sai zarko wa yana amfi illa ta da kai ku ne makayyata ne a لو شاء لهديكم أجمعين تقول يا مسو idan ta in dai ba ku da wata hujja ba ku da wani dalili to Allah ko yana da hujja wanda ake kakkiya walau sha'a da shi Allah ya ga daman gida ya ci ku shi yadda ku da hadakum ajma'in da shi da ku gabaki da don sha Allah da dai Allah ya ga dama hidayatul nasi ya shirye da mutane da mai an gabaki da yansu walakin na wala mita bai so hakan ba ina da za ka bako ba zai kire nan kafirai nan musulmi nan yan aljanna nan yan wuta eh, nan kafirai nan musulmi nan yan aljanna nan yan wuta ya Allah ya sa ahlul imani kaga ainihin masu imani wa ahlul hidayati da wanda an masu da waɗanda ake da rimu kul ga ya akallu masu imani da masu shiriya akallu su yan kadan ne min ga yin kafiran sun fi su yawa domin kimanta ya za menene hikima akan wannan menene hikima akan musulmi suka zama ba su da yawa kafiri aka fi yawa ya taso menene hikima akan wannan da annal imani kaga imani shi kanki azizun mabuwayi ne kaga wani abu za ka ya zama dan kaɗan ya kuna gidan sai ya zama mabuwayi shine Allah Qur'ani yake yawan ce mana akasaruhum la ya'lamuna akasaruhum jahiluna akasaruhum fasiquna akasaruhum kafiruna qalilan din shine na Allah ya yi za idza takasara inda kulli ahadi idza abu yawa a hannun kowa Duk kuna zai a jinsa sai zama dan sai zama bai da girma inda na su wajen mutane wala ma arada Allah da Allah ya so an ya kuna imanin azizan imani zama mabuwayi wal mu'min mu'mini ma ya zama azizan mabuwayi da adal mu'mini da sai Allah ya samu gane a kalbin al-kufari suka zama kafiran sun fi yawa sun suka zama yan kaɗan wa aidan kuma me yasa Allah ya haka liyasar ginahu don ya bayyanar da wadatuwansa wasu ginahu da yanzu da ma'ana da wadatuwansa an kulle ahadi daga barin kowa Allahu ganiyun Allah mawadatu ne lau kana mafi kiran li shay'in da dai Allah ya bukaci wani abu lam takarra da ya bukatu ila musulmi na don musulmi su yawa ko mummini na kuma mu'minai su yawa walakin na hukewa ne shi Allah aisu annahu ganiyun don shi Allah mawadaki ne ya kafihi kalilun kaɗan ne zai su wadatar da shi mina nasu daga mutane ya kone da musulmi na musulmi kuma sai su zamo laukanan nasu fara jami'an da dai mutane duk za su zama kafirai gaba ɗaya, ma rarrahu zalika wannan da bai cutar da Allah da komai ba bal qalil ma'ana fa qallala al muslimina sai ya karanta musulmi wa ahlul imani ya karanta masu imani zai ra'isi gina abu don yana son ya nuna wadatuwansa da nafi da kanshi an kula da daga wani kowa yadda wa salisan na hutu zai raku da yana son ya nuna ikonsa ba yana halin imani kaga masu imani ko ma kallu su ne kaɗan din akallu adadan ba su da yawa ko adadan ba su da kayan yaki kuma mai yawa wa ma zalika tare da haka huwa qadirun ala hifzihi shi mai iko ne ya kiyaye su hatta la yadurhum kufar haka bare ma ba su yi cutar da su ko mu akasaru su ne mafi yawa wal kufaru kaga kafirai akasaru su suka yi yawa wa akasaru adadan suka fi yawa suka tsara fin yawa wa salam kuma suka fi yawan kayan yaki ilimin suka fi ilimi wa makayidan kuma suka fi iya kaidi wal kaga su ko musulmi na kaɗan ne bai nan wuri a fawo a nan kuma a tsakanin su kuma ga ainihin talga ainihin marasa marasa karfi na kuma fukara ba su da komi ko a kasarhum mafi yawan su kuma jihadin jahilai ne ko a kasarhum mafi yawan su kuma wa a haza tare da haka bi da mullah Allah sai kiyaye su a tanin kifar hakka jiran ma ma kaddaru lahum ala shay'in ba su komi da su bal ne tajirar kufara za ka samu kafirai da'iman ko ba yaushe ya hafu da musulmi na suna kula musulmi Wani musulmi da su ko musulmi la yi da bidun ba su ma suna nan ba ba ruwan su da su bayan kila idan aka ce inna azabi na fi wannan din zai iya shafi mata ta kaddama bil amsa abin da ya gabata jiya ka taba aladar su rahama ya rubuta rahama din ya ba kanki in kana tuhu idan rahaman Allah saba gara mu ta riga hudinsa wa kanin faru kafirai kuma a kasar minan musulmina sun yi musulmin yawa to fa kai ba to rajibul rahamata ala garbi alal garbi yaya rahaman za ta rinjaye hushin na'am eh ilatul musulmina karancin musulmi binin wanda da abin da ya jingina ilal isuwar wal jinni tsakanin abin da ya jingina da mutane da aljanu ne fa wa illa in ko ba haka ba fal mala'ikatu kullu kaga mala'iku gabaki ɗayan sa daga baki ɗayan mala'iku wa huril idi da yan matan aljanna dinnan gabaki ɗayan su wal mala'ila ala da wanda suka cika can mai din nan a kasar min al insu wal jin sun fi mutane da aljanu yawa bi kasirin da yawan yawa ma kar a manta ko mu cewa su dinnan kullum gabaki ɗayan su alal imani masu imani ne nazarin sai a duba ila zalika ga wannan fa ahlur rahmati wadanda suke fa ahlur rahmati waɗanda suke mazuwa rahama a kasaru sun yawa min halin garbi ga waɗanda Allah ya fi Allah ya kira walakin ne dai ahlul garbi wanda Allah ya hushi da su a kun su a kasar su suka bi mutane da aljannu yawa ma'ana falau sha Allah hidayatuku da Allah ya so shirye da ku lahadakum da ake da ku ajma'i daga baki daya Allah ta kire da su قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون فقلت يا موسى هلما شهداءكم كيف تاروا ما سمكوا شهيدا الذين يشهدون ودا ذا في شهدا أن الله حرم هذا سوى الله يا حرم wannan alladhi haramtu wannan abin da kuka haramta ku zo da shaidan ku ayoyin ma da za su da shaida wala ta san ma kai kakka yadda kai je da ta'alu wala ta tabi a hawa alladhi na kaddaru bi ayati kar ka yadda ka bi son zuciyan wa'annan da suka karya karyata ayoyin mu wallazi da zabinan bil ayati wadannan da suka zamo ba sa imani da ranar tashin alkiyama ko mu ce wasu bi rabbihim ya adilu ai da ubangijin su ne suke ta suke ta suke kirka da ubangijin ne واتقى على واتل ما حرم ربكم عليكم الله تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وسيكم به لعلكم تعقلون يقول يا بس تعالوا كلوا أترى إن كان تابوك ما حرم ربكم عليكم abinda ubangiji ya haramta mu hazal ladhi harrama kufa wannan da kafirai suka haramta kafiran quraish haramta to ku rumi in karanta muku abin da Allah ya haramta ba abin da kafaran ku ne suka haramta ba min al bahai wa sawa'i nan dabbobi da ake masu kwalliya ranar idin su a rika jar su da ragau ragau ba a wasu ba a tsora musu kaya to kaji wannan karya ne ko kira kuma da kai take kiran karya al'ada ta'ala a yanzu ku zo a karanta muku ma harama rabbukum alaikum abinda ubangiji ya haramta muku ma'ana zakara a ya Allah ya ambaci waɗansu abubuwa ne guda goma Allah ta shiru ku shi an kada ku tara Allah da wani abu wajen bauta ba wajaba Allahu alaina abinda Allah ya wajen ta mana shine me yake huwa imani ne imani yi imani shi da Allah wa da shi kadai wala nushriku shi shi ba za mu tara Allah da wani abu wajen bauta to a shirku shi ko shirka ko akbarul kaba'ir shi bi dukkan laifi girma lar rasul sallallahu alaihi wasallam ya kira da dami ta Allah ina nan manzo an tambaye shi an akbarul kaba'iri wani laifi ne ya fi dukkan laifi girma fakala sai annabi ba da amsa an shirka billahi da hada Allah da wani abu wajen bauta to ba abin da yake girma kaka manta ruwa daga ka Allah ku kiyaye ce ka sai dawo kuma yace wa anta uqal walidaini kar ka yi kirkiri ka saba ma uwa da uba da kenan wa anta zani anta zani halila da jarika kar ka yadda ka yi zina da matan makokinka ko shiru kaga ke shirka din nan a akbarul kaba'ir da ke fi dukkan laifi laifi girma a akbarul mubiqati duk abin da ba ya da kyawu to wannan ke fi girma duk shirka Allah ya kiyaye Eh da ce bil walidaini ga iyayen nan to a kyautata masu wa asinu ku kyautata bil ne da iyaye guda biyu uwa da uba ihsanin kyautayi mai kyau to sai ce mana ba da shirki bayan shirka hukuku ne ainihin haƙoƙa na iyaye haƙoƙa na uwa da uba shi haƙoƙa na uwa da uba din nan bayan shirka a azumar hukuku ne kuma yafi dukkan sauran haƙoƙa girma wanda ta cewa shi ma zakara eh, ma zakar bai ambace shi ba sai ke la shi la shirku bi shi a garba hada Allah da wani wajen bauta ya kul bai ce ba wala ta ku kar ku saba ma iyaye da wannan ba sai ya tsallake to da tsallake ne zo sai ce mai saboda girman shi ne ya tsallake shi ba sai ya ce balbali dai wa asu ku kyautata bil walidain ku kyautata ma uwa da uba sani kyautayi abdalar uku saboda ainihin hukin saba ma uwa da uba din hatta annabu ma sama amma sai bai ambace shi ba sai tsallake shi kawai wala katulu aulada wala takatulu auladaku kar ku kashe ƴaƴayen ku bil wa'di da alƙawari min imlaki ay min ajali imlaki saboda talauci dika ma kana yatakamu wal kufaru da kan kafirai sai su kashe 'ya'yan nasu kuma min katalin waladi daga kai da ɗa mahafatar bakari don tsoron talauci wala ta ba alwala ku ga ku yi haka Allah ka ga Allah kuwa razzaku shine mai azurtawa shine mai azurtawa na hannu na tsokokun da Allah mu ne masu azurtawa wa iyahu mu ne masu azurta ƴaƴanku sai da kun kula ta kalu da kasbe da ku ma har wanda ya bayyana min hada gare shi ma badana da wanda yake koyi akwai da na bayyane akwai da na kuma na koyi kazalika yace haka da za ta taqrabul fawaji kan ku kusanci wannan alfata ablagu wanda shine mafi isa matuka min la tatu lamma la tatu kan ku ruku yi da annahu cewa shi kabiratu mai girma ne kuma haramun ne ku mukaddama ta hada abinda ya gabata da abin da ya gabace ta kullum gabaki daya yi ma haramun haramun ne ya kulu rasul sallallahu alaihi wasallama mai tsira Allah da aminci Allah ya tabbata a gare shi yana cewa zinal ainaini an nazaru zinan idanuwa guda biyu shine da ido kai ta kallo ima zinabi gudanar lisani alkalamu zinan harshe kuwa magana Mene ne magana da mutum ya wuce ka kai wani kaza kaza kaza suna nan sun zauna a dan da kali da mutum ya wuce ka rika maganganu a kai to ima ma da nan ne kai hankali masu zama a dakali da irin wannan wani na da an fi alƙaulau nina na hanci kuwa sha kanki wani na ne dai allon allamtu kenan hannaye guda biyu ne kai shafa wani na kalmi inna kuma na zuciya hadisun nafsi a zuciya kai ta maganganu wani baya da kinki wani dan banza ne kun ka tana da muwa shi ma da ne ku bari wadina da dilaini kaga da nan kafafuwa guda biyu a almakirin tafiya ma'ana wurin abin da baya da kyau kullu hadha duk wannan abin da aka ambato yusaddiqu bil farji farji shine ke gargata shi wuka dubu ko ya kare ta idza da halal farji idan ya shiga da na zuwa jawabi kulla waɗannan gaban duk sun yi da na sun gama ga baki da ko idan lam da wuri idan ainihin wato ainihin wato faɗi bai shiga ba sallamat hadhihi jawabi waɗannan gaban sun kubuta Wai na la kaga Allah ya gafiru ga'ira laifuka ƙanana Allah yana gafarta su ne bistinabil kaba'ir da nisan kan manya-manyan wanda ya bayyana da wanda yake koyi alaniyatuha wa sirruha abinda yake bayyane da abinda yake koyi yake wala takallulun nafsa kar ku dubu ku kashe mutum rai allati harrama Allah wanda Allah ya haramta illa bil haqqi sai da gaskiya kalbubi kamar tafiya ma'ana komawa wajen wannan laifin kaga wani za ki shi wannan ma'ana wa da turradati kuma ainihin haɗi ga wanda ya yi ridda wa rajamil muhsini da kuma jankebe wanda yake da aure kuma ya je ya zina to shirku billahi kuma kaga shirka da Allah shi ma an hana haƙi iyaye guda biyu shi ma kanka ya daka saba musu to katilul aulad da kashe wani ƴaƴa wanda na da zina to katilul nafsi da kashewan rai allati harrama Allah wanda Allah ya haramta illa bi haqqi da gaskiya hadhihi al-hamsatu wannan abubuwa guda biyu to Allah ya riga ya hana muku su al mazkur wa inna abinda aka ambata sakum bihi Allah ya yi muku wasiki da shi la'allakum ta'qiluna ko fa'ura wa idza nazarta idan ka duba fil muharrafati da abinda Allah ya haramta kullum gaba daya wajada zaka same ta ne tarzu za ta koma ilal kasal wajen wajen kai mutum wa inda insani haka shi mutum lam yanha lam yanha an katalin nafsi da dai mutum ba a hana shi kashe dan uwan shi ba da ka sura da kasar da ka take shin yayi yawa kama kala kamar yadda yake walakum bil qisas hayatun ai wannan wato qisasi ya tabbata a gare ku a wajen rayuwar mu walau lam yuharrimu zina da dai bai haramta dina ba da ta katila rijalu ala nisa'i da maza sun kashe kansu saboda mata kamar ta wa'adar da wabu kamar da dabbobi ke kashe kansu wajen mata wal muhaimu da kaga mutum a kawa shi ya fi ƙarfi a kamar kalle shi ya fi iya dabara ba ya kawo kasaru kasirai kisan zai yi yawa a cikin wannan wasari kaga ita kusata man ta'arra da limali jahilin ga wanda ya bijiro wajen kudin wani ba ya bijiro ba ne ba mai ba shi kudin ba ba wala ya ta'arra da likatalihi zai bijiro ne zai yi kudi Allah ya kiyaye la'an ya katula harshe annan shar'a ga shari'a aw jama'atul qad'a shi sa ta wajen da yankewan hannu bisa da ga wanda ya sa ga wanda ya sa ga wanda ya sa man guda ayi wanda aka yanke hannunsa rubba ma yi zai ka ila ila mu mati shi kuma aka yanke hannun kuma zai yi waye mutu shi ma ka ga yanke hannun ba a cika bane ba ma ke wa shurbul hamri ga shan giya man sharbal hamra wanda ya sha giya kira zai koyi maye ko maka da hankali wani ya rasa hankalinsa waruba ma katala da yi waruba ma katala ba wuya ya kashe wani an kushe da koshi a kan shi ma layi shuru bai sani ba kullum muharrama to dukkan abin da aka haramta tarbiyu tana komawa ne ila katil zuwa zuwa zuwa ga kashe mutum wallahi ubangi la yuhul katala Allah ba ya san akan mutum ba li'annahu shi wa shi Allah la yuhul qala Allah ke li'annahu yuhibbu qala

ما بلك ولا خاتم لما سبقنا خير الحج والهدي الى صراطك المستقيم على اله وقدره وبمقداره العظيم اللهم دافيا عنه اللهم كما دافيا عنه الكريم مزاريا kaduna state a najeriya da amburninmu allah ka yalwata mana arziki ba mu falala ganar da mu alkur'ani نفعنا بالعلوم ودقائق والقلوب فتحا تاما وفتحا مدلكا وفتحا مبينا فتحا قدر اتصال الحقيقة المحمدية مع بقائنا بلا ما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله